فكيف كان عذابي ونذر Ya ko mutanen Makka ku lura mana yaya azabata ta kasance a kansu kuma yaya gargadina ya kasance ga wasunsu ta hanyar azabtar da su